masauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitocin da suka hada da 25 31 da kuma mita 41 Haka kuma a kasar Nijar a jamhuriyar kenan za a iya jin mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin duka a cikin Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. In aka leka kuma sa a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma ka cokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com don jin mu kai tsaye. Masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Ahmad. To kasancewar duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni har ma da maganar addinai. Yau za mu nufi wani taro ne da aka shirya don jaddada koyarwar wani shehin malami ɗan ƙasar Sudan margaye Abdullah alturabi manufar taron shine fito da kyawawan manufofin salon siyasar shi malam alturabi wanda a baya ya kawo zaman lafiya da inganta siyasa a tsakanin mabiya addinai da kabilu daban-daban a ƙasar ta sudan shin me taron ya haifar shawara ta farko shi shine ci gaba da shirya irin wannan tarurrukan saboda masana su zo su zauna su tattauna su kalli matsalolin al'umma su kawo ainihin mafita sannan kuma an ba da shawarwari akan cewa harkar karatun ilimin mata ya kamata a bashi muhimmanci abubuwan da suka shafi harkar iyali da matsalolin da yake damun su ya kamata su ma a kalle su da idan basira a gaya za a yi a magance waɗannan matsalolin sannan kuma an ba da shawarwari akan yadda za a warware matsalolin bara a cikin al'ummar mu da kuma matsaloli na dangantaka tsakanin addinai wanda muke kira interfaith dialogue za mu saurari cikakken rahoton wannan taro sannan kuma za mu ji wato tattaunawar da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari daga Kano ya yi da masu ruwa da tsaki a taron. Ku dai ku kasance da mu. To ba tare da bata lokaci ba kamar yadda Hafsa ta ce za mu ji rahoto to bari mu je ga rahoton mu ji shin yaya aka yi wannan taro ne don jaddada kyawawan salon siyasar marigayi Abdullah Alturabi na Sudan Muhammad Kwari gare ka. Bayan nazari da muhawara akan makaloli tara da shehunan malamai daga jami'o'i da cibiyoyin binciken harkokin ilimi mai zurfi na ciki da wajen Najeriya malata taron sun cimma kuduri da dama waɗanda ke kunshe cikin takardar bayan taro da aka fitar a zauren taro na tsangayar nazarin aikin lauya ta jami'ar bayar kano dr kabiru haruna isa shine ya karanta bayanin bayan taron shawara ta farko shine ci gaba da shirya irin wannan tarurrukan saboda masana su zo su zauna su tattauna su kalli matsalolin al'umma su kawo ainihin mafita sannan kuma an ba da shawarwari akan cewa harkar karatun ilimin mata ya kamata a bashi muhimmanci abubuwan da suka shafi harkar iyali da matsalolin da yake damun su ya kamata su ma a kalle su da idan basira a gaya za a yi a magance waɗannan matsalolin sannan kuma an ba da shawarwari a kan yadda za a warware matsalolin bara a cikin al'ummarmu da kuma matsaloli na dangantaka tsakanin addinai wanda muke kira interfaith dialogue ɗalibai da malamai da sauran manazarta ne suka halarci taron har ma suka bayyana gamsuwa kan abubuwan da suka ji. sunana aliyu muhammad usman taron ya zaburar da ni sosai da sosai kara sanin wane ne alhassan turabi da kuma irin nazari da yake da shi game da musulunci da kuma bangaren abin da ya shafi siyasa sunana ahmad rashid makarfi kuma na zo taron ne domin na jima ina da tunani akan gudunmawar da shi marigayi shek dr hassan turabi ya bayar ga addinin musulunci da kuma duniya baki daya na farko na koyi muhimmancin zaman lafiya cewar duk wani shugaba wajibi ya dora zaman lafiya da haɗin kai kada a damu da ƙungiyoyi na addinai dole a haɗu da su da ɗariƙu duka a zauna a zauna lafiya. sunana ibrahim gongozo gaskiya na koyi abubuwa da yawa daga cikin gwagwarmayar rayuwarsa da watan irin iliminsa da sauransu da farko dai ya zarbar da ni a matsayina na wato mai nazari akan yadda zan fuskanci rayuwa da yadda zan wato za a kokari a ga an haɗa kan musulmi baki ɗaya duka duk da bambancin aƙidu ko kuma bambancin fahimta Dr. Umaima Hassan Alturabi na daga cikin 'ya'ya shida da marigayi Sheikh Hassan Alturabi ya haifa a lokacin rayuwarsa. آه، في الحقيقة أنه شعور عظيم لا يوصف يعني مزيج من الشعور بالفخر والشعور بالفرح والشعور آه، بالرضا آه، أن أفكار الشيخ الترابي ما زالت حية تمشي بين الناس وما زالت تناقش والعلاقه بين السودان ونيجيريا حقيقه wannan yi farin ciki matsakar gaske da musamman wannan taro da aka yi na mahaifina farin ciki ne wanda ba zai iya misaltuwa ba musamman yan uwanmu yan Najeriya wanda su ga cewa mahaifina da tunaninsa da abubuwan da yake magana a kansa musamman na sabunta ita kanta al'ada ta ainihin musulmi da kuma addinin musulunci ma wani abu ne wanda ba zai misalta ba gaskiya saboda haka wannan ina fata a ce wannan ya zamance abu ne wanda zai kara dorewa alaka tsakanin Najeriya da kuma 'yar uwata Sudan. Dr. Amina Abdullahi Na'ibi kenan ta Jami'ar Bayar Kano dauke da fassarar lafazan Dr. umaimu Hassan Alturabi a yin hira da muryar Amurka. A ƙarshe dai waɗanda suka shirya wannan taro sun sha alwashin mika abubuwan da aka cimma ga hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki domin ɗabbakawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. to haka yake mm. mahmud uh, yanzu kuma uh, shi mahmud din eh. wato kare yadda bayan an gama taron eh. ya je ya zauna ya tattauna da dr aminu sagagi mm. ɗaya daga cikin mashiryin taron eh, za mu ji daga gare shi wai organizing committee mana labai <laughs> cikin suna sunana dr aminu ismail sagagi shi an ce ku ne kuka shirya wannan taro za mu so mu ji me kuke so ku cimma to babban abin da ya samu aka shirya wannan taron yadda al'amura suke gudana a kasashen mu masu tasowa musamman kasashen afirka akwai abubuwa da dama da suke damu mu muna fama da matsaloli na wahalar rayuwa talauci da karancin aikin yi muna fama da matsaloli na rigingimu muna fama da matsaloli na saɓani tsakankanin bambancin addini da bambancin zamantakewa da bambancin hatta jinsi ma tsakanin mace da namiji tsakanin tsoho da matashi to shine sai muke tunanin su waye ne misali a cikin masu tunani 'yan afirka mun ɗauki afirka matsayin gida ɗaya ce tunaninmu mu kusan iri ɗaya ne su waye masu tunani na zamani waɗanda suke da tunanin za mu yi amfani da shi wanda tunaninsu ya maganta irin wannan matsalolin ko ma kyautata rayuwar mu ta nan gaba Shi ne sai muka ɗauki misalin mutum ɗaya shine dr hassan el turabi ah, tunaninsa ɓoyayye ba ne saboda yawanci tunaninsa a rubuce yake da lekcocinsa an ɗauka ana magana da sauti da sura to saboda haka shine aka shirya wannan tunanin ganin cewa ya yi ba da gudunmawa wajen kishin yankin mu na afirka da kawo tunani na zamani yadda za a iya tafi da rayuwa a samu ci gaba da fahimta da zama lafiya tsakanin al'umma to akan haka ne aka gina wannan taron to eh, eh, kana maganar afirka wani sai tunanin cewa kamar kun gayyato baki kenan daga kasashen afirka ko kuma kawai kuna ne tsakanin ku da ita sudan tunda shi eh, el daga can ya fito eh mun gayyato baki baki daga afirka akwai baki da suka zo daga mauritania akwai baki da suka zo daga senegal akwai wanda suka zo daga ghana akwai wanda suka zo daga makociyar mu jamhuriyar niger ah, kuma da akwai daga sudan din so muna ganin kamar mun samu wakilci na kasashen afirka daban-daban idan daga wannan gabatun da za a iya cewa kamar dan ba kuka ɗaura na wannan tarukan ba a ci gaba da sa ne ko kuma akwai mataki da za a ɗauka kuma na gaba misali tunda yanzu kuna ne a matakin masu ilimi da nazari misali akan al'amura akwai kuma wani bangare na zancen hukumomi wanda suke da iko nazartar da al'amura yadda ake bukata to kaga dai wannan taron cibiyoyi ne guda uku suke shirya shi amma amma za a iya cibiyoyi guda biyu akwai kungiya ta afac educational foundation wadda take da cibiya ta a kaduna to kuma akwai cibiyoyi guda biyu a cikin jami'ar bayero ta kano akwai cibiyar nazarin ilimin mata akwai cibiyar nazarin ilimin addinin musulunci da wayewa ta zamani da kuma tunani tsakanin mabambanta ra'ayi to su uku suka shirya to mu a bangaren tunanin da muke yanzu shine irin wannan zamu rika zabar kowane fitaccen dan afirka ne dan siyasa sai dan siyasa ba kawai malami ba wanda iba da guduma wajen ci gaban al'ummarsa kamar a Najeriya za mu iya ɗaukan malam Aminu Kano misali za mu iya ɗaukan kamar Nelson Mandela a South Africa ta kudu za mu iya ɗaukan kamar Kwame Nkrumah a Ghana za mu iya ɗaukan wannan Kenyatta a Kenya haka za mu rinka tsunto su kai har ma da 'yan afirka wanda ba afirka suka Za hadda baka fata wanda ba 'yan afirka ba kamar za mu iya karanta rayuwar a kwandaliza Rice mu ga me za mu ya ɗauko a cikinta saboda wani abu da ɗan adam yake da shi duk sanda ka kawo masa abu wanda fitacce irinsa ya yi to kana kara masa karfin gwiwa ya ga a ashe shi ma ba zai gagare shi ba to mu yanzu tunanin da muke da shi shine siyasa ta aiki ba ta magana kawai ba ya zama yan siyasa mai da suke da ra'ayi na kawo gyara inda suke faɗa a yakin neman zaɓe to abin ya zama ya shiga cikin jinin su a aikace ma haka suke so su aiwatar muna ganin wannan zai iya kyautata rayuwarmu kuma wannan shine kashin bayan nazarin siyasa irin na shi da ta san Turabi galibi idan aka yi waɗannan tarika an daɗe ma ana yin su shekaru aru aru a ƙarshen ƙarshe hukumomi masu rike da madafin iko su ne suke da ƙarfin zartar da shi amma ana ana samun giɓi ba sani ba ta yaya za ku ga cewa wannan karan tunda kun ɗau afirka ne a matsayin gida ɗaya ta wannan matakai kuke ɗauka ganin cewa abubuwan da ake cimmawa kudirce kudirce da rero ilimin muka da tunani da basira irin na mutanen baya nan da ka lissafa misali an yi amfani da su ko an zamanantar da su kuma ma an ɗabbaka kasiyar da suke misali. To yadda muka fahimci 'yan siyasa shine wani lokaci ko da ba su yi aiki kai tsaye ba amma suna tasirantuwa da ra'ayin jama'a yayin da muka shigo cikin jami'a cikin matasa cikin mutane masu tunani suka yadda da abu to zai iya tasiri a cikin 'yan siyasa su da shi kuma wasu daga cikin wanda ake magana sunan gaba su za su zama kuma 'yan siyasa su zama shugabanni su zama 'yan majalisu so muna ganin idan mutane sun cika daga tunani tun yanzu to za su zai iya amfani zai iya yi musu amfani ko amfani al'umma nan gaba wato ba lallai ne lallai ilana yau ko gobe mu ga sakamakon abin da muke ba amma mun tabbatar da cewa duk abin da wayar da kai in an ci gaba da yin sa ba daina ba kuma mai muhimmanci na gaske to wata ran zai yi tasiri yanzu za a gabatar ko ana gabatar da makalu daga malamai masana daban-daban kuma duka akan abin da shi ya yi ta ɗabakawa a lokacin rayuwarsa kuma na san za ku fitar da abin da kuke kira kwaminike um, za a raba shi ne misali ga su hukumomi domin ganin an zartar ko kuma a wani daftari za a yi a matakin ku na masu bincike da nazari a makarantu da jami'o'i to za a raba shi ga hukumomi kwarai da gaske a matakai kuma na gwamnati daban-daban za mu aikawa musamman gwamnatoci da ofisoshin gwamnatocin na abin da ya shafa na jiha da na ƙananan hukumomi da na tarayya gaba ke daya kuma daga cikin matakan abubuwan da muke bi na wayar da kan al'umma za mu rinka ci gaba da tunatar da gwamnatocin akan su rinka tsantsan wani abu irin waɗannan suna aiki da shi in Allah yarda To har ila yau da wannan taro dai na shi Sheikh uh, Hassan Abdullah Abdulrabi da aka hmm. yi uh, ya samu halarci mutane har daga wasu kasashe inda kuma akwai injiniya kuma malami ne amma kuma injiniya ne da yake aiki da MTN a Ghana hmm. wanda sunan shi injiniya Sa'id Muktar Abubakar wanda ya tattauna tare da kware a cikin wannan abu. yawa cikakken sunan bai sunan sunana sa'id muhtar abubakar hmm, daga ghana kasar ghana na ne mazaunin accra ne Eh, kuma eh, ina aiki a kamfanin mtn ghana ni injiniya ne software engineer but at the same time kuma ni khatib ne na jami'a eh, na masallaci dar es salaam in fact the closest mosque to the airport in accra um, gashi kuna halartar wannan taro da ake yi musamman akan ayyuka na sha'anin ilimi da gudunmawa da shi eh, sheikh eh, hassan oh, dr hassan altrabi ya bada misali um, yaya kuke ganin cewa za a iya ɗabbaƙa su misali a sauran ƙasashen mutum da watakila ana nazari ne akan gudunmawa da ba E to gaskiya wannan taro yana da muhimmanci kwarai particularly yanzu da muke da Eh, watan matsala babba na ganin cewa al'ummar musulmai na kasashen duniya gaba daya sun samu wani irin insijami da yadda rayuwa ke tafiya a yau to mafi yawanci akan samu bambanci na watan fahimtar yaya za a tafiyar da sha'anin musulunci a cikin irin wannan zamani namu to wannan gaskiya conference conference din da thoughts ko kuma ara da kuma wato ra'ayoyi da shi doktor eh, Hassan abdurrabi ya bayar eh, Allah ya mai jin kai ya kasance watan he was gearing towards getting a solution watan yana kokari ne da ya saman mana mafita kuma mm. gane ba domin mu samu zamantakewa mai kyau da duniyan yau mm. duniyan yau mai sakewa dinnan Eh, mun ka duba cikin mafi yawancin rubuce-rubucensa ya yi kokari ne ya yi hangen nesa domin ya gano yaya za mu yi mu samu rayuwa wadda yake mu na yau da almajirai da lecturori na jami'a waɗanda suke musulmai kuma suke dirasa musulunci su su iya su samo mana mafita na daga cikin matsaloli da muke samu na yau da kullum maimakon a ce za a rike da tsaurin rikewa na watan wasu ara wadda suke fikiyya ana ce mai jurisprudence positions hmm. which are not the sharia based position i mean ya yi kokari tsarin shari'a amma tsari ne na wannan zamani ko da yake na shari'a ne amma it is specific to the time hmm. ka gani ce banta da wannan lokaci na wannan lokaci so so ya zami mu samu malaman mu na fahimta cewa mas'uliyan na kansu su ma su dauki shari'a ba tare da an sake komai ba don Allah madaukakin sarki na ce man la yubaddil la badal kauli ladayya Allah madaukakin sarki yana cewa shi magana a wurinsa baya sakewa amma zamani ne na mutane ke sakewa da halayensu ne ke sakewa to yaya zamu yi mu kokarin tabbatar da hukuncin ubangiji a cikin zamani da lokaci da muka samu kawai to idan haka ne kaman alhaki ne na malamai misali namu na zaure da kuma irin ku da kuke koyarwa a jami'o'i yanzu yaya kuka ɗaura ɗamarar ganin cewa misali na farko ma an wayar da kansu malumma a akan mahimmancin sauya tunaninsu don ya daidai da irin waɗancan aikace-aikace na shi dr turabi Allah ina ganin wannan shine ai matakin da eh, masha Allah wa'annan jam'iyoyi na jami'ar bayero including da afac suka ɗauka cewa a gayyato manya-manyan malaman jami'a su zo su haɗu da su wa'annan almajirai na shi dr hassan turabi da kansa har da ma 'yan uwansa a ciki wanda yake na jini domin a zo a fahimtar da su wani irin afkar ne wani irin ra'ayoyi ne yake da shi don wa'annan su ne wa'anda suka zauna da shi na jini na gida dan samana dan dan samana nan tare da mu domin mu iya fahimtar cewa abin da yake faɗa din nan ba wai abu ne kawai ya ta koya wasu daga jami'a ba a wani rayuwa ne wanda ya rayu da shi ya dabbaka shi a gida dabbaka shi a gida kisa hmm. nan sai sai masu wato organizers na wannan uh, conference din suka yi kokarin ganin cewa an kawo malamin jami'a wanda su suke tsayawa su yi wa almajirai magana almajirai wanda za su zama su ne shugabannin gobe su ne lauyoyi na gobe su ne philosophers na gobe a yi ƙoƙarin ilmantar da malaman nan nasu a yau cewa gafa wani irin afkar waɗanda suke za su zama contemporary ma'ana na zamani za su fi da zamani kuma mu rike shari'a yadda ya kamata mu rike ta amma mu samu insijam a haɗa kai a yi ƙoƙarin haɗa kai ta wurin fahimtar da mutane yadda za a yi a zauna a zamanin yawa a ɗabbaka shari'a ba tare da an samu watan sabani hakan nan da rayuwar yau da kullum ba wani kalubale a wannan bigire da kake magana shine watakila eh, sabanin sect da muke da su ɗariƙu a cikin addinin musulunci musamman a wannan lardin namu sannan abu na biyu kuma akwai eh, wato malaman mu da suke zaure malaman zaure waɗanda su ma suna da mabiya kuma suna tasiri a rayuwar mu ta addini yaya kake ganin za a bullo wa wannan rukuna na mutane don ganin cewa wannan saƙon misali ya isa gare su kuma an tafi gaba ɗaya wannan tambaya ce mai matukar muhimmanci gaskiya kuma kalubale ne wanda yake gaskiya yana ci mana tuwa a misali wannan zama da muka yi mafi yawanci mafi yawanci wa'annan watan malumma ne dan ce wa'anda suke zan ce na zamani wayayyu wayayyu mm. exactly to the best thing to do here shine ina ganin bayan wannan mu'tamar din a yi kokari bayan wannan conference din a yi kokari a yi breaking down a yi wato mm, mm, a yi cascading nashi mm, a yi shi kashi-kashi to a samu wa'anda za su iya amfani da loga ko kuma magana na wa'annan malin zauren a ƙara breaking down this is a high level one za a yi a yi breaking din shi down yadda su ma za su fahimta cewa ga irin ababen da kuma in that language dama su sallallahu alaihi wasallam yana ce mana wai hadithin nasu ala asdu qulihim mai mm. tantance da mutane according to their level mm. inda daidai yadda za su fahimta mm. to ni ina ganin shawara da nake da shi shine bayan an gama wannan la'alla a samu a cikin karshen communique wanda za a fitar a nan na bayan taro a tabbatar cewa an fitar da wa'anda suke da ilimin you know za su iya su fasa wannan abin nan din into a more detailed mana into more hmm. abin sai da ba shi da yawa a kakkasa shi dai yadda za a la'akari da fahimtar a iya a kai wannan a kai wannan sakon hmm. zuwa ga wayannan malaman namu na zaure za ga wayannan malaman namu wayanda suke even with all the sex wannan wannan muktamar din kana ganin cewa da topic din about the thoughts and ideas game da fikirori da kuma ra'ayoyi na eh, hassan turabi game da rayuwar yau da kullum kamata ya shafi dukkaninmu regardless of the sex idan ba zancen ɗarika ko aƙida ake abin nan ake ba musulunci da zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ji wasu malaman mu suka ce all these sects used to be there mm, dama suna nan ko a lokacin suna mm. dan ko a lokacin dan lamarin rasul sallallahu alaihi wasallam an samu wanda suka samu watan wani a cikin a cikin wanda ma aka nuna mai cewa a ah, wa'annan dinnan ma zindikai ne ko munafikai ne amma rasul ya zauna da su har ya bar duniya mm. bai yanke sai ya zubar ba dai ko da yake ya san su kuma suna ciki tare da shi to wannan shine musulunci za a samu babbancin ra'ayi amma musulunci dinnan nan da ya haɗa mu ɗaya to shawagabanni ya kamata su iya fahimta cewa kamar yadda ka faɗa we already muna da wa'annan sex din and they shouldn't be left alone suna they are part of the eh, society mm, mm, yasa bangare ne na wata al'umma mm. yasa ya kamata even as yadda muke zaune a wannan conference din at this higher level hmm. a yi kokari a sani cewa ba za a batta a nan ba za a samu a cikinmu waɗanda suka iya amfani da logan wa'annan other sects din hmm. a shigar da wannan sako zuwa gare su wannan shine na wannan sai eh. kaji yadda tattaunawar ta kasance hmm, da injina sa'id muktar abubakar eh mana to yanzu sai kuma mu je ga tattaunawar da shi muhammad din yayi da farfesa tahir ah, dauda Uh, wani shehin malami ne ɗan ƙasar sudan amma mm. ɗan mm. asalin najeriya ne mm, amma yana zaune yanzu a sudan eh mm. labai cikakken suna yawa masu saurare sunana tahir muhammad daud ni profesa ne na harshen larabci a nan jami'ar bayero game da tambayar da kai ta wannan bawan allah da ake karramawa a wannan yau ko kuma ake tattaunawa a kan tunaninsa da sauye-sauye da ya kawo a ƙasar sudan dr hassan abdullah turabi shahararren malami ne wato dan ya yi gwagwarmaya da yawa ta fuskoki da yawa tun yana ɗalibi ya jagoranci ƙungiyoyin ɗalibai musulmi kuma da aka yi juyin juya hali na wanda suke sa masa suna wato thaurat oktobar wato juyin juya hali na watan oktoba wanda ya tumbukar da shugabancin shugaba ibrahim abud ya kasance jagora a wannan gwagwarmayar ka ce to ya kasance jagora takamaimai wacce rawa za a iya cewa ya taka eh, a wannan lokacin yana shugaban sashin nazarin dokoki wato law a jami'ar khartoum faculty of law a jami'ar khartoum shine dean na wannan faculty ko kuma wannan tsangaya din kuma tun daga nan da aka yi wannan sai ma ya bar aikin gwamnati ya shiga aikin kafa kungiyoyi harkar islamiyya al-misaq al-islami da kuma a yanzu har zuwa lokacin rasuwarsa da aka yi juyin juya hali na shugaba na yanzu umar hassan al-bashir kuma da suka samu sabani ya koma ya kafa wata kungiya wadda ake kiran al-mu'tamar sha'bi wadda su yana shugabantar wannan kungiya wannan malami a takaice zan iya cewa babban malami ne ya yi karatu a jami'ar Khartoum inda ya sami digiri ɗinsa na farko ya tafi Ingila inda ya samu digiri ɗinsa na biyu duk a harshen bangaren lo sannan ya je Faransa jami'ar Sorbonne inda ya yi phd dinsa wato babban digiri ya dawo yana jin harsunan larabci da ingilishi da faransanci da kuma yana dan jin jamusanci a bangarori biyu ake cewa sauye-sauyen da jagoranta sun yi tasiri ta fuskar shugabanci da siyasa da kuma addini a takaice a dunkule ya zaka bayyana mana yadda shi wannan juyin juya hali da ya kawo ko sauyi a sudan ya yi tasiri ga rayuwar jagorancin siyasa da mulki a sudan eh, da farko dai ta bangaren addini mutum ne mai hangen nesa malamai da yawa kamar yadda muka ji a kasidun da aka gabatar yau sun tabbatar masa cewa ya yi eh, hange mai zurfi na abebaɗe da za su tafi su dawo wato musamman 'yancin mata 'yancin mata zamantakewa ta al'ummu daban waɗanda suke da addinai daban wato shi tunaninsa yana da faɗi yana da sauƙi a rayuwa baya matsa takura addinin musulunci yana kiran cewa lokaci cewa kofar da ake cewa ta ijtihadi ya kamata a buɗe ta a abibaɗe da suke zuwa na zamani a dube su ta wannan fuska ta zamani yadda za a iya zama da masu sauran addini da sauran irin wannan ya kawo tsegumi wasu da yawa sun sussoki ra'ayinsa wasu ma har suna ganin cewa kamar ya bar tafarkin addini to tun da kayan lancen mata din nan misali tun da daga baya zance a wannan sauyi da ya kawo ya karɓo watakila idan jama'a ya za ka kwatanta rayuwar mata a sudan eh, a yanzu da kuma gabanin kafin ya kawo sauye-sauyen nan na ta fuskar ilimi da kuma zamantakewa ko daga cikin tawagar da ta zo a yanzu dinnan ga yasa yanzu dokta ce malama ce da akwai 'yan uwanta da suka zo mata dukansu phd holders ne wannan ya tabbatar mana sannan an mun duba kasashen larabawa a sudan ne aka fara samun tun a 1964 aka sami member of parliament tun 66 aka sami minista ta mata kuma yanzu an kaje sudan za ka ga cewa a gaskiya ma ni kwanan nan na zo daga sudan wato mata sun fi maza yawa a university mata sun fi maza yawa a university a ƙasar sudan a yanzu wannan za a iya alakanta shi da uh, wayewar kai wayewar kai da biya mata yancin cewa su nemi ilimi su yi aiki an ka duba malamai uh, makarantun firamare na duba yawancin malaman ma duk mata ne an ka duba ministry of health za ka ga cewa yawancin ma'aikatan duk mata ne uh, da sauransu wannan ya tabbata cewa abin da yake ta kira ga shi tabbatar da yanci ga mata ya tabbata ko daga hotunan da suke a gabana ina kallon ina ganin cewa gashi ne yana zaune da da coptic uh, pop na na krista yana zaune da sulfaker shugaban kasar sudan ta kudu yana zaune da wani gashi nan shi ma angelican uh, priest Eh, wannan duk yana nuna cewa mutum ne wanda yake eh, karɓar kowa da kowa eh, tunaninsa mai faɗi ne shi yana ganin cewa addinin musulunci addini ne wanda bai hana ba mu yi mu'amala da sauran mutane masu wansu addini kuma bai hana ba cewa mata su je kasuwa su yi aiki su nemi ilimi da sauran irin waɗannan abubuwan muddin dai an kare sharon addini na wajen ah, yadda suke fita da yadda suke hulɗa da maza. a lalle wannan taro ya yi amfani. Kin san abin da ya sa na samu ra'ayin cewa bari in saka wannan abu mm. gaba daya mu ji mm. shi da rahoton da tattaunawar da kwari amfaninsa shine in kika kalli matsalar da ake ciki yanzu a Najeriya ta mm. maganan kabilanci. Haka. Faɗace faɗace tashe tashen hankula. Faɗan siyasa. Haka ne. Faɗan wane ne. zubar da jinin yayi yawa shine dole sai mun yi wa kanmu fada sai mun rungumi irin waɗannan abubuwa na koyarwa da suka gabata ah, musamman ji yanzu abin da ya faru a misali irin su jihar Plateau ji yanzu mm. gashi nan ba ma misali hmm. da yawa suna ni dai a takaice kawai arewa maso gabashin Najeriya da yawa abubuwa eh, in na duba eh. irin waɗannan abubuwan da nake ce maka kafin hmm. ah, mu dawo daga rahoton nake hmm. cewa tuna baya shine roƙo shine roƙo wannan gaskiya ne mu tuna baya mu koma baya mu rike al'adun mu da addinin ka yi shi kuma kuma kuma abinda bature yake cewa coexistence eh mana irin kai naka in yi nawa eh mana Qur'ani ba ce mana addinin kalakum dinukum alaikum eh. kai naka in yi nawa to menene abin tashin hankali kashe kashe Allah shi kyauta sannan kuma mun gode sosai dai Mahmud Ibrahim Kwari da kokarin kana haɗu mana wayannan <laughs> eh, eh, abubuwa. Ba za mu manta da shi ba. Haka yanzu kan amadadin. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma Daniel Brown da bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Baska shi ne Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa Allah tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. muke Allah kuwa shine don daya. Bar bambanci na kabila ko addini.